da muke roƙon Allah ya tausaya mana ya yarda da mu ya ba mu gidan aljanna kuma ya sa mana da rabo a cikin wannan wata mai albarka bayan haka za mu yi magana dangane da abin da mai azumi ya kamata ya kiyaye a wannan wata abubuwa guda goma da mai azumi ya kamata ya kiyaye da yawa mutane idan aka ce an ga watan azumin ramadana sai mutum ya kwanta ya ce idan an ga watan nan da Allah gobe a gaya min kawai zan kwanta tun da yau 29 ne ko yau 30 ne to azumi ana son mutum ya kiyaye abu na farko shine niyyarsa domin shi azumin wata ramadana ba a ɗaukar sai da niyya in gari ya waye aka ce maka an ga wata ka ce ka ɗora to azumin ka bai ba sai ka rama wannan guda ɗaya kuma ba za ka ci abinci ba da rana haka za ka ranka ya shi ka tafi da shi ka je ka sauke shi ana bin ka bashi yana da kyau mutane su kiyaye wannan gabar ana so mutum mai azumi ya kiyaye mahimmancin niyya ta sa domin kada mutum ya watsar da niyyarsa ya zanto kuma ya yi makaranta babu admission kaga akwai damuwa don haka yan uwana mu kiyaye Allah ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lak ka gaya musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da sallata da azumina da ibadata da sauran duk abubuwan nake yi ina yin shi ne bisa tsarin da ka dora ni manzo alaihi yana bisa tsarin da Allah ya dora ni mu kuma muna sanin addinin ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ana son mai azumi ya kiyaye niyarsa wannan abu ne kawai ɗaɗan guda ɗaya na farko wanda ya fi kowane mahimmanci niyya in aka ce za a ɗauki azumi to za ka ɗauki niyya da daddare nan an ce an ga wata ya Allah na yi niyyar ɗaukan watan azumin ramadana guda 29 ko 30 ka roƙi Allah ya karɓa mana ka gaya ma Allah kaza to shi ne ya yi kamar yadda niyyar umara take ba a tashi mutum bai niyyar umara kawai ya ɗaura abin nan ya kama tafiyarsa ba to wannan abin da ake so namiji ya kiyaye ake so mace ta kiyaye babba da yaro mai azumi ya kiyaye abu na biyu daga cikin abin da ake so ya kiyaye ana so a kiyaye sallah lokacin watan azumi da yawa wasu ba sa yin sallah amma suna azumi da yawa wani baya sallah wani zai shekara dindi bai sallah ba amma kuma azumi ya zo yana azumi to malamai suka yi magana guda biyu wasu suka ce ai idan baya sallah Allah ba zai karɓi azumin sa ba wasu suka ce zaman sallah daban zaman azumin daban amma da sanin cewar ita sallar ta fi girma fiye da azumin saboda mahimmancinta to amma Allah subhanahu wata'ala sai ya tsara cewa suka ce ai azumin nan ladan ne da ake samu da baya samu ba za a tuhume shi kan azumin sa ba domin ko an tashi hisabi manzo Allah sai ce sallar za a fara mai hisabi wanda sallar ta cika shikenan ba za ma duba azumin ba za a duba zakar shi ba za a duba komai ba duk wanda ya samu excellent a sallarsa sai to shi sa muke roƙon Allah ya tausaya mana ya karba don akwai masu jajjabawa akwai kuma masu tarawa akwai masu watsar da ita mai azumi ya kiyaye wannan mai azumi ya kiyaye shakar ruwa a lokacin wanka ko lokacin alwala idan ya zo yin alwala don kasan wani idan ya tashi kuskure baki sai ya zuba sai ya kuskure bakin don za ka ga mamaki so uku ake kuskure kuma kuskure baki sunna ne a wajen alwala ba wajibi ba ne yana da cin sunnoni ne kuskurewa da shakarwa da fyacewa sai an zo fara wanke fuska sannan ake aikin wajibi a cikin alwala duk abin da za ka yi alwala in ban da niyya to baka fara yin alwala cikakke a cikin wajibinka ba sai ka zo wanke fuska to amma wani da ya in ya sa ruwa yana wasa da shi saboda yawun shi na bushewa sai rinka zo ruwa yana wasa da shi to ana so mai azumi ya kiyaye wannan wasu kuma su shakarwa wani tashi shakarwa in kai wasa sai shaƙi lita guda saboda tsabar babban hanci to ba shi da kyau mutum ya ce zai shaƙar ruwa ya ce dole sai ya ja shi ya kiyaye shi wannan akwai wanda suka yi magana akan abin da ya shafi kwalli tozali babu laifi mutum ya sa tozali domin an kan yi kaki Allah ya haɗa wata alaka tsakanin ido da hanci da kunne da baki wani lokaci zaki sa kwalli a idanunka amma in kai kaki kuma za ga kwallin ya fito ta wuyanka baya karya azumi turare da ake shafawa ko a fesa baya karya azumi wanda ake so a yi magana a kan shi shine asuwaki ko brush da ake faɗi asuwaki ma iri biyu ne brush ɗin ma iri biyu ne asuwaki akwai ɗanyi wanda idan ka kama shi kana ɗaɗa shi sai ya ɗauke ko ina a bakinka malamai suka ce ba a sanyi da ɗanyi an fi sanyi da busasshe amma kada malamai da suka ce indai aswaki ne babu laifi ko danye ko busasshe a makilin akwai wanda aka hada mashi wasu kayayyakin sanadari wanda ka dora zaka ji shi tafi ko ina a bakinka suka ce a'a barin makilin a watan azumi ya fi komai sauki wasu suka ce idan da larura mutum ya manta bai yi da sahur bai yi da buɗe ba sai lokaci kaza yana jin bakin ya dame shi baya iya rike bakin shi ko kuma akwai wani abu da ke dan damun shi a bakin ko da ranne in yi burush din shi ba shi da wani laifi amma idan za a samu a kiyaye din wani abu ne da ake ce mai saddo zari'a abu ne wanda ba zai iya haifar maka da matsala ba amma in ka bashi dama sai zai yi maka matsala ana son mai azumi ya kiyaye daga yin abin da zai shige masa bakinsa ko hancinsa ko shaƙar hayaƙi shaƙar hayaƙi ma na murhu ko na girki ko inda ake sanya ƙona wani abu ko inda ake shan wani abu na ganye ko makamantansu baya kare azumi amma baya halatta ga mai azumi kuma ya zauna a wurin dan zai illata da shi don shi a tsarin Allah inda mutane sun fahimta duk wani abu dan adam zai samu matsala Allah baya san shi shi yasa Allah ke cewa kada ku halaka wani kanku kada ku kashe kawunan ku duk wanda ya kashe kansa da gangan to Allah sai mai azaba saboda Allah baya san dan adam ya daddana maka kansa azaba a kankin jikinka yana da bukatar haƙƙinsa ana son mai azumi ya kiyaye wannan abin da zai kiyaye na makilin na brush ana son ya kiyaye ana son mai azumi ya kiyaye wasa da sha'awarsa akwai mai azumin da yake iya kalle-kallen da zai iya sanya shi fitar da maziyi ko ya kai shi fitar da madiyi mani ko ya fitar da shi da wadi wadi baya fita sai ga tsofaffi wanda suka kai shekara 60 da kaza zuwa kaza ke fita musu wani ko maziyi shi ruwa ne na sha'awa da ke fita ma dan adam ya sha babban da mani don mani in zai fita duk dan adam jikin dan adam sai ya san zai fita a yadda Allah subhanahu ta'ala ya tsara shi to mani idan mutum ya yi wasa da gangan ya fitar da mani to ka fara ne a tare da shi ko ya sadu da iyalinsa da rana lokacin da yake da azumi ka fara ce a kansa ko mutum ya yi wasa ka fara ce a kansa ko mutum ya sa ma kansa idon kallo wanda har ya fitar da mani ka fara ce a kansa kuskure ne ana son mai wannan ya kiyaye amma idan mutum ya yi bacci saboda saukin addini da safe ko da rana ko da yamma sai kai mafarki kuma mafarkin ka kana saduwa kuma ka zo ka fitar da mani azumin ka nan lafiya lau kawai wanka za ka ka ci gaba da ibadarka wala ka kaza alaihi wala ka fara ta ba ramuwa ba magana ka fara? ana son mutum ya kiyaye kwarai da gaske da aji abubuwan ci da abubuwan sha da ya saba ajewa yau da kullum wani lokaci da rana in wani rana ta kusa yi sai tun da rana in ya sayo dabino sai ya aji in ya sayo lemo sai ya aji. in ya siyo ayaba sai ya ajiye to in ya manta kuma wani in ya zo sai ya saba kamar yadda wani mutum ya yi wani ba Kano da ya samu tsire sai da ya ci tsinki wajen takwas ko tara ne sannan ya tuna aka ce a ah, malam ya azumi sai kuma ya tuna eh za ku yi haƙuri saboda kun na ce ba Kano saboda mu iyayen gidansu ne to amma manzo Allah a ya ce wanda ya yi da mantuwa sai ya ce na azumi ko ya sha kawai ya manta kawai na shiga daki sai ya tadda ruwa ta manta ne ko ya manta sai ya sha ruwan nan ya haɗi na ɗaya ya haɗi na biyu na uku na hudu na biyar wataƙila kawai sai tuna ai ina azumi to wanda yake bakinsa kada ya ƙarasa da shi duk wanda bai haura ka ba ka dawo da shi ko abinci ne in dai ka tuna to ka dawo da shi manzo Allah sunan ya ce babu laifi a gare ka dan Allah baya kama mutum da abin da ya fi karfinsa ko ya manta a kai shi shi yasa muke wannan addu'a da Allah ya gaya manzo Allah sunan rabbana la tu'akhizna in nasina Allah kada ka kama mu idan mun yi mantuwa au ɗa'ana ko kuma mun yi kuskure mantuwa ko kuskure ba za a kama ba amma malamai suka ce za ka rama azumin wasu suka ce a nafila wasu suka ce a kaza amma dai magana mai ƙarfi ita ce kawai wanda ya ci da mantuwa ko ya sha a hadisin annabi sallallahu alaihi yana azumi da mantuwa Allah ya san mantuwa kai ko da ganganci kai to azuminka yana nan zaka ci gaba da ka ne mai azumi ya kiyaye wannan kwarai da gaske mai azumi ya kiyaye kalamul qabihi maganganu na banza maganganun batsa yana azumi ya kiyaye su maganganu na zur da zur kazafi ya kiyaye su bai ji ba bai gani ba bai tabbatar ba bai sani ba yana azumi ya rinka sharri yana ƙarya manzo Allah zai zai iya wayar gari kawai yunwa kawai yake amfana da ita kawai ya ji yunwa a banza ne bai da lada ko ɗaya a wajen Allah ana son mai azumi ya kiyaye waɗannan abubuwan dukansu suna daga ciki mai kiyaye azumi ya kiyaye a wankansa domin wanka iri biyu ne a wanda yake da swimming pool yana da eh, kwatanniya a hausa mana ce mai kwatanniya amma duk da yake kwatanniya wata irin tukunya ce ta ƙasa ni ban san yadda za a kira irin wannan abin din ba kamar swimming pool kamar wurin da ake cika ruwa mutum ya faɗa cikinsa to mutum ya kiyaye domin akwai hanyoyi da yawa na shigar ruwa jikin ɗan adam zai fi kyau idan mutum na azumi ya rinka ɗiba ruwa yana zuba a jikinsa kan ya faɗa cikin ruwa don a wanda in ana azumin zai je yana samun sauƙi. ruwa na iya shiga ta kunne yana iya shiga ta hanci yana iya shiga ta baki yana iya shiga ta ido yana iya shiga ta al'aura yana iya shiga ta dubara amma wani kawai in ya kundin bala sai je faɗa cikin su yi ya wuni a ciki ya ce baya jin azumi to malamai suka ce a kiyaye da waɗannan abubuwan da suka shafi waɗannan abubuwan da ake kallon su a matsayin azumi sannan mai azumi ya kiyaye da abu guda ɗaya na ƙarshe shi ne subatuwa da kalma abin ta shafi al'amarin da ya shafi tauhidi ba lokaci ba ne na gaddama watan azumi ba lokaci ba ne na fitina ba lokaci ba ne na rigima dan na sha gani ba sau ɗaya ba sau biyu ba ana azumi ana damba a zubar da jini kaga wana iya zubar da haɓu yanzu wanda ya amai yana azumi azumin sa nan amma wanda ya ji kawai shi yana son ya fitar da abin da ke cikin sa ne sai ya sa yatsinsa ya fito da abin da ke na amai to ya karya azumin sa akwai wanda kawai yake habo habo yana iya zuwa mashi jini a hanci ba shi da wata matsala to shi yasa nake son in gaya mana mai azumi ya kiyaye da allura a rashin lafiya akwai allura da ake yi mutum azumi azumin shi na nan lafiya lau akwai allurar take karya azumi wannan ya tambayi likitoci akwai allurar ana maka ita zaka ji ta a bakinka zaka ji ta a hancinka zaka ji ta a wuyanka to baya halatta duk mai zazzabi irin wannan aji azumin zai sannan sai ya yi ta ko kuma in yayi ta ya tabbata cewa dama babu azumin tare da shi akwai kuma allurar da kake kana cikin azumi kuma gashi jininka za ta tafi dama abinci jini zai shiga da jiki kuma ai maka ci gaba da azuminka akwai wanda suke sa inhaler saboda suna fama da asma ko suna fama da wani abun nan ita ma ba ta karya azumi ba karya azumi to waɗannan abubuwan guda goma in muka kalle su abubuwa ne wanda ɗan adam ya kamata ya fahimci wa tilka hududullahi waɗannan haƙoƙi ne na Allah Allah ne kiyakance su ake so mai azumi ya kiyaye waɗannan abubuwan kada ya sakaci da su kada mai azumi ya wasa da su lokaci ne da ɗan adam ake so ya suffa irin ta mala'ika suffa ta mala'ika ita ce suffa ta tsoron Allah suffa ta kyautatawa suffa ta kirki wa iza khadabahumul jahiluna qalu salama idan ka haɗu da wawaye saka tone ka da magana kana azumi ce da su ina azumi ai kaga ko na na Maryamu lokacin ta da Annabi Isa da suka tambaye ta cewa ta yi ina azumi kun ba azumi take na cin abinci ba azumi ne na magana domin ana kame baki daga yin abin nan ina yin azumin magana daga cikin abin da ake so ga mai azumi ya zanto lafazinsa da kalmominsa suna fitowa da kyawu da cewa lalle yana cikin da'irar ubangiji da neman yardarsa ana son dan adam ya zanto mai da'a ya yi koyi da abin da manzon Allah sallama ya karantar ya yi koyi da abin da zai bashi mafita a cikin tsarinsa amma mai azumi ya zo ya mai da bakinsa abin da ya fi ƙarfinsa kuma da yawa suna tsammanin ana ce musu taba ba ta karya azumi taba tana karya azumi baya halatta ga mai azumi ya sha taba baya halatta ga mai azumi ya sha taba kuma masu ana kiran sallah ina ba su shawara masu waɗanda ba sa iya rayuwa sai da taba ana kiran sallah wani maimakon ya fara cin dabino ko ya sha ruwa sai ya kunna mata wuta to ba a cewa azuminsa bai yi ba amma kuma bai yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba shi kuma rashin yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba kankanin matsala bace ga mutum domin Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan abun koyi na ga rayuwar manzon Allah sallama in za ka yi buɗe baki farayin shi da dabino ko danyen abin da ba a wuta ba taba ba in babu farayi da ruwa in babu duk abin da ya samu a wajenka ka ci shi a matsayin abincin da yake halal ina jan hankalin ma'abota sauraronmu su yi mana uzuri daga inda muka gaza amma kuma su fahimce mu cewa waɗansu abubuwa ne da ake gudun mai azumi ya faɗa musu kamar yadda muka nanata muka faɗi ɗin nan dole sai an kiyaye su akwai kuma abubuwan da ake kawo shubha yanzu da yawa sai ka ji suna tambaya shekara da shekaru sai mutum ya kira mu cikin azumi ya ce malam bacci ne da safe ko bacci ne da rana sai mani ya fito min ina da azumi ko ban da azumi duk wanda ya bacci yanzu akwai wanda zai dauki karfe yana hidima da karfe ko ko gilashi ko wani abu yake aikin karfi yana aikin karfin da sai abin ya sabuce doki yatsansa saboda tsabar zafi sai ya yi inzali sai ya fitar da mani maza suna wannan namiji a kowanda za a doke shi ko wani abu ya bugai kawai ba zai an ba sai dai ya fitar da mani to in dai ya san ba wannan galaba ya sha ba zai iya karasa azumin ba to azumin sa na lafiya lau ba ɗaya yake da wanda zai rike al'aurarsa ko ya wasa da al'aurarsa har ya fitar da mani ba shi wannan azumin sa ya kare sannan kuma mani mazi da na ambata mana ruwan sha'awa din nan yana karya mutane azumin da idan mutum yana lazimta wani tunani akwai kuma waɗanda su kuma halitta su ce kamar yadda Aliyu dan Abi Dalibin Allah ya dade shi ya aika a gaya manzo Allah sallama ya jin kunya sun da kaninsa ne kuma shi ya rike shi kuma yana auren yarsa na Fatimatu ce don Allah a tambaya min manzo Allah sallama ni mutum ne mai yawan fitar da maziyi saboda yana da karfin sha'awa ya zan yi ga alwalata ya zan yi ga kaza ko ya yi alwala akwai wanda ko ya yi alwala zai je ya sallah sai ji mazi na fita masa manzo Allah ma ce ka je kai sallah kawai saboda musulunci Allah bai dora ma musulmi abin da ba zai iya ba wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj Allah bai dora muku wani abu mai nauyi na wahala cikin addini ba millata abikum ibrahim wannan ita ce hanyar babanku annabi ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu shine wanda ya ambace ku da suna musulmi kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi haza a cikin wannan dokokin da Allah ya daura muku na ku azumi ku yi sallah ku yi kaza li yakuna rasulu shahidan alaikum manzon Allah zai shaida akan ku tashin alkiyama wa takunu shuhada ala nas ko kuma ku shaida sauran mutane waɗanda ba na manzon Allah sallallahu saboda an sauka da alqur'ani to fa aqimu salata wa atu zakata wa atasimu billah ku tsaye da sallah ku ba da zakka Allah subhanahu wataala ce ku riko da igiya Allah ko maulakum Allah shine mai jibitar al'amarin ku duk wanda babu Allah tare da shi wahala banza zai yi kawai duk abin da ka kama ka riƙe ba Allah ba to ba inda za ka yi labari fa Imal maula ma dalla Allah ya zanto shi mai jibatar al'amarin mu ne wa Imal nasir ma dalla Allah ya zanto mu abocin taimakon mu yan uwa mu yi kokari mu taimaki kanmu mu taimaki kanmu kwarai da gaske da kiyaye dukkan wasu ka'idoji da muka san za su haifar mana da matsaloli a cikin wannan al'amarin na azumi da muke amfana wanda muke ganin dama ce Allah ya bamu wasu sun yi burin su kawo wannan azumin ba su kawo ba don haka idan ka roƙi Allah Allah ya karɓa maka sai ka samu sauƙi muna roƙon Allah shi karɓa mana bayan wannan ina so in goya mana akan goyan wannan nasiha da abin da ya kamata mai azumi ya gane cewar ya halatta ya sauke azuminsa dalili ne ko ko ya halatta ya ci gaba da azuminsa daga cikin dalili Allah ya ce wa in kuntum marda au ala safarin fa'idatuhu min ayamin ukhra idan mutum ba shi da lafiya da yawa akwai mutanen da suke ganin gwanin taci ni ban da lafiya amma ni zan iya azumin nan me ke damun ka zazzabi ka taba jikin mutum ka ji da zazzabi ka aje azumin ya fi ka yi shi lada a wajen Allah me ke damun ka olsa gashi ya kasa kunci ya kasa tsaye aje azumin ka rama shi bayan azumin ya fi lada a wajen Allah wa in kuntum marda kenan ba shi da lafiya me ya faru karaya ya samu gashi ana mai allurori kuma in yi wani bai ci abinci ba maganin za a sha mashi wanda yake hana zujin yana damunsa ka aje azuminka za ka samu sauƙi bayan azumin za ka rama tsohon ciki gare ta tana da ciki tana da yawan laulayi ba ta iya cin abinci kuma gashi tana yawan harawa to ta aje azuminta idan ta haihu ta rama ko kuma ta ciyarwa akwai waɗanda Allah subhanahu wataala bai ma ba su daman masu warke a lokacin azumin ba saboda wata idan ta tashi tsaukar ciki a shekara guda ɗin nan har ta haihu ba ta da lafiya in ta so shayowa ba ta da ƙarfin da za ta iya azumin kuma wata gwarni take yi da ta gama haihuwar tana shayowa za ta kuma samun cikin to kaga waɗannan akwai hukuncinsu da shari'a ta aje musu akwai waɗanda za su iya fahimta cewa lalle ana buƙata a koya masa yadda ake ciyarwa ya ake ciyarwa me ake ciyarwa wa ake ciyarwa wani lokaci ake ciyarwa da me da me ake ciyarwa saboda sauƙi irin na addini Allah ya ce awa ala safarin koko kana kan hanyar tafiya zai tafiya fatauci daga Kaduna zai tafi Kebbi zai shiga Nijar to Allah ya ce ba ka da laifi ka aji azuminka in an gama azumi sai ka rama da Allah baya so dan adam ya ɗora ma kansa wahala domin la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ba ma ɗora mare sai abin da ita ira zan iya zuwa zuwa gare ta ya ɗauki waɗannan dama ina jan hankali yan uwana mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan ƙa'idoji kuma mu sani cewar suma akwai wanda yake suma azuminsa ya karye farfadiya suma akwai wanda yake suma sai hatsarin a mashin ko a mota ko wani abu ya buge shi ya suma hatsarinsa ya karye ko yunwa ta sa ya suma azuminsa ya karye eh kada ya zo irin ku ya hakuri za ku ina yawan taɓa kanawa wani ba Kano ya suma ashe yunwa azumi yake aka dura mai fura wajen ƙwarya biyu na tsamanin aka dura mai sai da ya sharhi kuma ya farfaɗo ya ce kuma azumin sanana kaga akwai buƙatar ɗan adam ya kiyaye menene haƙoƙin ubangiji me Allah yake so menene Allah ya ce kada a yi domin kafa doka da ƙa'ida a yi ko a bari wannan muƙamin Allah ne shi ke haramta shi ke halastawa ina jan hankalin mu 'yan uwa mai ƙoƙari mu kiyaye wannan kuma mu ɗauki mataki mai kyau wajen gane abin da yake halasta a wajen azumi mai azumi ya ɗauka da abin da mai azumi bai kamata ya ɗauka ba kuma a wajen mu'amalar mu lokaci ne da yake koya mana haƙuri shi yasa Allah ce kada ku ci abinci don a gane kana da haƙuri Allah ce kada kai jima'i don a gane kana da haƙuri kada ka sha ruwa don a gane kana da haƙuri kada kai zagi don a gane kana da haƙuri kada kai ƙarya don a gane kana da haƙuri to lokaci ne na haƙuri ba lokaci ba ne na saɓani da mutane kana azumi kana gaba da mutane kana azumi kana ƙazafi da mutane don gaba ba ƙanƙanuwar masifa ba ce azumin da ake na litinin da alhamis manzan Allah sama ce Allah na saukar da mala'iku guda biyu dira litinin da alhamis suna yin gafara ga bayi duka banda mutum biyu mai shirka da mai gaba masu shirka da masu gaba wani matarsa ma gaba yake da ita wata matar ta ce watanta guda ba ta kula mijinta kuma ana tana zaman shi shi kuma yana zamanta don haka ya kamata mu kiyaye waɗannan abubuwan kada mu zo muna azumi muna wahal da kanmu bayan Allah bai halicce mu don mu wahala ba ina roƙa mana Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙara rufa mana asiri ya mana sutura a nan duniya ya mana sutura a lahira Allah wannan wata na azumi da ya zo. ka sa muna cikin bayi masu samun gafara da rahama a cikinsa kafin a ƙarƙare ina so in ja hankalinmu wato wajen kiyaye abubuwan da za mu ci domin akwai waɗanda in suka yi sahur har su wuni suna magwas har wuni suna magwas kuma akwai wanda suke cin abincin da sun san zai taya musu da olsa yanzu shi wani yaren zai kamar Allah ne ya ce sai ya sha fura da asuba kuma fulan nan ba za a dama da asubahin ba wani zai dama ta tun magarba ne sai ya bata ta da ta yi tsami da daddare sannan ya ce zai sha ta akwai abubuwan da mutane suke ci da asubahi in gari ya waye yana damun su akwai abubuwan da mutum ke ci ya zame mai damuwa to shi kuma musulunci musulunci addini ne na wayewa ba addini bane na duhun kai masu duhun kai su ne suke faɗin a yi abu kaza da suke so don biyan buƙatar su ba a yin addini da san bukata ba a yin addini da na ga ya dace ba a yin addini na ga haka zai fi mun daɗi a ana yin addini da abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da ake karantar da mu a wannan wata mai albarka Allah ka ba mu ladan shi ibadan mu Allah ka tausaya ka karba da mu ta duniya da lahira Allah ka ɗauke mana Allah ka sa ƙarshen babu wahala ga yanayin ƙasar mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ka kama hannayen shugabannin mu zukatan sai yana zuwa hannunka ya Allah zukatan shugabannin mu ne hannunka ka sanya musu tausayi Allah ubangiji Allah kada ka basu da iyawarsu domin daidai gwargwado muna cin ubanmu a ƙasar nan amma muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ubangiji ya warware mana wannan damuwa Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu mafita kuma ina jan hankalinmu don Allah mu daina zagin shugabanni muna tafiya a Madina za mu zai ziyara wani dan uwana yake tambayar mai motar yake ba shi labari cewa wannan ɗan sarki sarkin ya lalata ƙasa ya kawo wasanni ya kawo kaza sai ya daka mai tsawa ya ce mu anan ba ma zagin shugabanni mu anan ba ma kaga mu anan teburin mai shayi zaka ji ana zagin shugaba a nan arewa ne zaka je ka samu mutumin a Najeriya zaka samu wanda bai noziri bai na zagin professor wanda bai iya fatiha ba sai ya zagi alarma kowa dai nan laifi ake kallo ba a girmama na sama ba a da wannan daga cikin abin da ya jefa mu cikin bala'i yana daga cikin masifar take damu a cikin arewacin Najeriya malamai zagin juna sukar juna yanzu ana azumin nan amma wannan ka saurare shi ba yana yi bane din jama'a su gane yana huce haushinsa ne yana da kishirwa abin da zai faɗi don haka yan uwa mu kiyaye mu tuna za mu tsaya gaban ubangiji kuma zai taimake zai tambaye mu muna roƙon Allah karfa mana asiri ranar tonon asiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh